لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ina na tsafin guwo na dulkada 14 34 na daidai da ya september 2013 na. ya ci gaba da kafin littafiyan alfiƙul muyassarun nasi a likulli musulmin wa musulma ya shekha amuru abdulmunim salimi ka shafi ne na page 246 kaga ya batan kafin tayon man felo energy mutabi na ko yanzu manci gaga mm, sunnu yau zagajin wujiyan giciyar sahur ko sunnu ke biyo ya zogi ya zaga a giyan gice fafa ya zogi don bina man ke ran mm, mini sunnu bi ya zo da duk ɗani mini sunnu bi yazo doku bi alqur'ani be mu doku bi azkar din chana ramadan mini sunna ya zumba be yazo doku ngani bi addu'a be mini ene ke sunna zumbe ne yazo ke doku ngani bi sadaka din chana ramadan mini ene ke sunna de ta zumbe ne yazo jumuru da ramadan abi ke da gadi ko yulu da man ci cigato ya karshe mini ya sunna wancan ga ali tikafil ashil lawakiri itikafu Eh, itikafu ya fugu ya karshe ya sayan ramadani ko mm. man ga tawaso ya ya tilkalam alayhi qariban bayani adidi da ti matsalar itikafu insha Allah lokacin na tabana matsalai yi ma ya harumu fi siyan energy ya ramu dan azumbunan ya mafari al-aklu wa shurbu wal jima' wal qay' amdan al'akulu yangi cigi wa shirbu da fifi wal jima bai zutu ba ya luwi ko walƙai'u gangani bai tufi amdan bai digangaye yawon ya zana ku ɗana mai ji ba na ga wal jima wa ci ya zutu ba mm. ya ne ya zutu ba yi zagi wuce general ko ya daga su ba ya ji asibiti a yi wa ya zanake ke da ya ci na zuwa an yi mu ma ke dile fiye cin nudanin ba za mu fasara gaban bai ci dai ba ko alilmi min Allah ba ta wakar takaddamar biyadin latiha bayani ga ne kwata ga ani da dalili wuji ba nun sai ji bayani ce na ni hasun nan ya ba ci ne yana yara mu dan azun nan ga ya zuri wala amalu bi yazu yazu ga gama na ko yazu lotu ya gama ne ni qawli nabi sallallahu alaihi wasallam ya bi na nabi sallallahu alaihi wasallam man ya da qawla zuri dan lu ga gama na gwa wala amala bihi idza marrutu logan da gama ne gwanan falaisa lillahi haja sai kike bukata fi an yada ta'ama wa sharaba wani gangi ci wani gwanan bai nawa fine na nan bugai da ga fiya zo zaki tarun wa ga zuwa ma ga gazayi ma ga jihanami manci ma ga su ma ga jikiya ma ga lami ma da ba kibo yan na jibiyo azun jima ma na dole da ya zuke ma yana ta ci arrafatu wal khitam wasab ẹgan sakwa al khitam da nukwe emi gbogbo gan agogo ya ji níbi odoshi wasab bai to kwaji aramuro to tsari kenan yawon ci yi waya rẹ̀ amma wa ne ga ya zuke da ta nani ga ko ya di sabi urera ta radiyallahu anhu rasulullahi sallallahu alaihi abi urera ga annabi ne gwa bin sai ya ga ne ga kullu amali ibn adam lahu e tun dono ne ga annabi adam lo ne bambi bambi yi fa wuli wa ana zubi azumi sai ci wasu ya na azun yana guza canuro wa in ka na yau musomi ahadi kun ga ya fi wani zami ne ya buga fi azun nan falla ya rufus ya zuga ga sakwamuko wala ya tsab ya zuga gbomi ma a sababu ahadun zango ci ga giuto ko auka talau ko zango ci ga wa gun ko wa cekwa biyu ko wa sun biyu falyakulu ga joga inni mru'un sa'im mi ya zami wani fi azunna imam al-bukhari to an-nasai ga gubo daga hadisi ya jurera mas'ala ya buru annahi anil wisal ki kana kan ne za sai jin al-wisalu na ki ya al-wisalu eh ẹ̀rù fífí àgbìyànlẹ́gbòrò ǹgbọ̀n wà ní kí a wọ́n pè ní à لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعدثني أبي هريرة جنان بيونغام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال أنا صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الوصال نكو فقال رجل من المسلمين زبايلة من المسلمين يتغام فإنك يا رسول الله تواصل ركيك وتتنغى ويجي وصال فقال عليه صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي زيد من يبوه بشونه إني أبيت ميعاد لشي kuma ya shi ya ti ba yutu'imu ni rabbi wa yusqini ce ti me ya ni ce ti me ya mi fi fallan ma abau ka kula da wanci ya anabu an yantahu anil wisali na ga ya lu wisalu gwana wa sala bihi ni yawma ali sa sallam ji wisalu da yin fuini thumma yawmu ke jin foro de thumma ra'u lidala tibeta ne fa qala nabi ga law ta'akhara la kuka kan hali taliya lube wato annabi nagan annabi gagan nagan kalmun killahu ke zanabi nan Sai na abau an yanta wuta kuna annabi wa shiga ya lugwa nan. Sai ya lusalo ila dai yi jifa na nani ko azunce ta ta azunce ko lokacin nawa demi na tunga wa jiya nan nawa demi ala su ba wa ratu fake kontinu bi azu wore bi dandoji annabi sa sallama an kin kare ne sokan ba ga wa yoko ife nan fi ojú wisal bi ayina ojú wisal bi ayina wọ́n mm. je bo wọ́n ja ikraru wa bulu federe su aya ala kodo mm. ibn qayyim da man do ci alwaga kawai no sai la ga waji wisal da to na ju go yanzu jinga ya wani yanzu da demi kai da bẹ́ẹ̀ gan waje wasalu ga ji wasalu agwo alfijire foro gama ko ayo la bayani ni ó ti ma'ad mas'ala yin wuru al-ayyam allati yustahabu fiha siyam efuwa na ji wuyi mutadi ewa eh, ga yanzu fi fiya yama fari yawmai lisnain wal khamis min kulli usbu'in efeli tenin le fala mi ma kundundo yani su samat ibn zaid an annabi sallallahu alaihi wasallam fi yawmai lisnain wal khamis dan ba ni za su efeli tenin be fala mi qala ni bi zalika yaw zalika yawman efogu badana

gogu bai gogu te gogu ne ko da hadisa rarata radiyallahu anu kala hausani khalili bi salatin ga annabi sallam ne masa yi wasu ya ci bai su ya musalata ta yari min kuli shahari ga wasu fiya zunfa guta ya candondo waraka ta yi duha annabi a sallam majin forogan su ji raka ku bayan duha wa an utira qabla an anama nabi majin forogan wula wakilu ji kabin wulele nan من يفعلنا جمع يصنع أي وقع يضفو في عظنا من يوم عاشوراء ويوم عرفة لغير الحاج يفعل عاشوراء ويفعل عرفة يظن دعجبانا لأدي تابي قتال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افزاس ثلاث من كل شهر azu ya fahuta ya tsandundu wa ramadani ila ramadan daga yacin ramadan da ramadan fa za su ya mu dahar kullihi da na gayi azu ya ya bai nibo wasu ya kun rayuwa bai nibo ko wasu ya mu yau harafa da azu ya a man ahtasibu alallah mai bafin bai ce ci ko mai ji fata lo ba ce ci a yi kafira sanata lati qablahu mun lati fi yi ulu dan zunubi ya yane gogali ya nidan wa sanata lati ba'dahu bi azun ya yana bi wula biya ne wuce falla ya azun ya arafa mun lati fi fi ulu dan zunubi ya yana bi wula biya ne ko wa sanata lati ba'da wa dona nan wuce ya yau arafa wa siyami yau ashura azun ashura man a tasibu Allah mai ji fata lo ce ci wala da ba ci an yi kafira sanat lafi kablahu lafi yulu e na ya na gogali halina yana wani gaba ni na ko a mm. e, e sandun bi edufin fiyazu foguta mu lazu yin ramadanu fi matoyin na ya zaje lalakewa gadi hul iya gari zafiya yana ko mm. man ja bil hasanati falahu ashra amsalha azunye a rafa ma wanda azunye biyayya na gugali ya ni na fiyata azunye biyayya na ga wula biya na azunye a shura ma wani azunye biyayya na gugali ya ni na fiya a manga wale na ji ba ta wuce ya bi na yi jika ba iriya ne ebe hadis ne na nufi sa sun ga sallah wutu mutum juma lo juma ramadan lo ramadan wani fi zunubi ne ga fita cin ba ne ana ban biyar zunubi ya ka ba iri aga ya gani la fi zunubi ya ka ba iri a kewa mai kina kina aga ga ngo ye kaso ga iri na wa fiya na wuce a ibe shela je kiyo ba ga biya be ka ba iri da bona ji siri na na inda mine na mun ja yi ba su mu je don ga wuri iri sallah ne ba ga da fida ji kiyo wa fida ji yuza wa da ki su ji zagin nan mutu shingwa wa da ci biyu da ci biyu da ji kazu da ji kazu ga min ga mun sallah mu ce fi zo bibi ya amma ga be shela ci zai shi ne bai ka ba ko ya mm. da mun finge mun be zo da ci bezu wuze bezu ji kaza kaza in wale ne bata yi kiwon ne bata yi kabayiri Allah ya kiyaye mu sai ci wuri ba na je kan gano wani yiri na ji amfani ga albarka yana ta gwana jamu bai na nususu da muhimmanci sarari ta wai za ji wa can ga ji kiyo ga ji mini azu ya fi shi ewa eh, ga yanzu zo fiye umaru farilla ma wani sunana, eh, ya eya da kwadar gufe na صيام يوم التاسع من المحرم أضيف وطواني شيء محرم ولكن أما يتحب صيام يوم التاسع من محرم مع يوم عاشوراء مخالفة لليهود والنصارى أما مستعد يو إيا ذا قدري غيزو فيازم ين إفوين عاشوراء ولا إفوين إفوين وطواني شيء يوغو walakin amma ta yustahabu mustahabiyo siyam yawm tasi ne da sai fi yafu mutanci min muharram ya sai muharram ma yau yawmi ashura fama ma bai fa ashura nan mukhalafatan lil yahudi wan nasara e bai zulul yahudi gani be hmm? nasara yau ba كما يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كما حديث ابن عباس لا وتيبغم حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء نعني صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء امر بالصيام يعني صلى الله عليه وسلم جي فورغم اذا عليه عظيم فوت عن تشافيكو فقالوا عليه صلى الله عليه وسلم جي فورغ اذا لازم يوم عاشوراء تشافي فقالوا صحابي يا رسول الله يا تشيتي sallam innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara ifu ashura wace ya fuyo na yahud da nasara shi yawanci nafa fa qala rasulullah annabi sallam kiga fa idza kana al-am muqbil ya bi bidabi insha Allah nga batu yicina sunna yawma tasa yiga ya fuyo gutuwan ce felu qala falam yati al-am muqbil ya woroga in bi latuwa hatta to fiya rasu da sa sallam har anabi sa sallam aji ajimi mini efo na shi erigina aiwuyi suna aiwa ga zufi azunna ta kawo lishari muharram bi siyam ya fi azun yi dokun ya tsaye muharrami لعلي ذابي ولرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الصلاه والسلام افضل الصيام بعد رمضان أظن ده فلاغه بعد رمضان ون شهر الله المحرم رتين محرم وافضل صلاه بعد الفريضه صلاه الليل اذن صلى نما فلاغه بعد فريضه ون نعم، غير صلى يشو مني أظن نجي ويسنى اواغ فينا takawul sharar shaban bi siyam duk lokun gangani da tafiya zunyu da tsayin shawalo da hadisun samat ibn zaid ne ba hadisun samat ibn zaid radiyallahu anhu annahu qala inna li zasun sama ga annabi sallallahu alaihi wasallam lam araka tasum min shahri min ashhuri ma tasum min shaban min yawan da wafiya zun da tsayin da tsayin shaban na ni annahu qala annabi za ka sharun ya gafalun nasu hannu bai na rajaba ramadan ya tuyo ne zaje laya ya dabu tsakani ya cin rajaba da ta ramadan nan wa sharun ya samu yo yurfau fila ma wila rabi lalami na ya lalaye tunguruji lobayar tuye cinako fawon hibba ya rufa amali wa ana fa'in mai waka alẹ́rẹ̀kí ni aláàdá sama yìí mai fi azù nini ya fọ́nẹ́ shi suna a mai waka ya zo fi azun yuna 6 shawwal efoyan tete shawalu ko esfungu mm. tsanyi daga tete shawalu da hadisa abi ayyub al-ansari e ba hadisi ne abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu an nabi sallallahu ramadana sanaga fi ramadana fi thumma asbahu sittan min shawwal wuta azun ya fungu kana kasiyami dari sannan da kewa gagan fi azuye ya ce bai nuna ko? yole azuyen ramadan wayi azuyen na nuna ya? azuyen ramadan wayi azuyen saguwa ni mana eh, mun ji abila sun jifar da washira misali da na gado tun gurin yana ta cikin multiply yi zubu mm. ko? Mm. ta acin gaga bi mutu azuyen su ta shawali na bani ngole mutu ga yi zubu wasu ngole washe saguwa nuna waje ya niyan da wani allai samu dace imamu Ahmad to Muslim to tirmizi to Ibn Majah ragwa hadis ne daga hadis ne abi ayyubu min yafo na sun da yawa ga yuzu fiyaz na al'ashir al'awai ilimin sha da shahr dhil-hijja e fogu e mafari mini ya tayan kiyo na dhil-hijja لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن صلى الله عليه وسلم ما العمل في الأيام ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه أتندبو إيه ما العمل أتندبو إيه في في أيام العشر أفقو إيه، يمفاري يزل الهجة أفضل من العمل في هذه نقاد فلا كنتنا قالوا a ga wannan jihadi a nabi to jihadi a libi ga wannan jihadi to jihadi illa rajulun da gwaza bagi nan kharaja zanatiya yukhatiru bi nafsihi ko wa minu lalo dan jando ci yi mana wati ya dakuda wati ya dakuda to dukiyu da dore ko ma to rayu to dukiyu to dole fatan wa kuda wa kuda ya so yace fallam yarja bi sha madiyanu shi bai yana ne to zanen nga a kwamfi a wabila ne wa za a mun ya rukunu dimna umumin lauzu wala amalin saliya ga to na yi amu na ga dan umumin lauzu ma'ana lafazin wucin bayani na ya ci gan biyar tun kirki nan a so bal huwa min arjala amali ya e, tsazu e, da mini ya e tunci ko shi ko wa azamu ha na mawaci gana kama ta kadan bayani kyan na bayani gugali yani fi khabarin nabi daga hadisi ya a san da an rabbil izzati zikir zikirhu. ba ne gaba na bayani na wani jibe na ga ga ta da mana efo guto lokaci e, e, da kakan ke guto ta nan sun da ne wanda ya zo fi azu nan ya mafari bitani da alami ma kondondo ya yi baci azu ya tsaguta a azu ya foguta ya tsandondo a ya bulbidu ko ya yi taci efo ya ashura ya yi nici efo ya arafa ya gutunci efo ya tasura ya gut ko? Mm-hmm. ashura ashura bai tasura ga dunaniya ya mm-hmm. yi bologaji sukunci kiyon yacin ramadani gani bai tayin shabali wa yanzu duk bai hasa yi dawo gani bai sita shawali ganga yawan wuta ta ci jalashin awa'il ko min shari zilhijja Matsalai ya buru al'ayyamun da ci yunha an siyami fiha ifuwa na ji a eh, kagan a ga fiyazun dabo na man ya mafari da ya baci yau ma al'id wa ayyamu ta shiriki Efo efogu baba ya idi ngo le mu yi ni ala ni je efo idi fitil be la de sala gi be sala ko mm. ye ba ci ayyamu mutashiriki efo ne je la lutu efoyin idila da ne fa sallah kwanan limarawa muslim ya hadisi umar bin khattab radiyallahu anhu qala ga za ni yawma ni nar sa sa sun siyali ma efo guba da na ni sa sallam ga zuga fi azun da wannan ma yawm fitrukum min siyalikum efo ne ya labe mi daga azu ne ya bada mana fo ne ya lala sallah gidan mm. wal yawm al akhar dan bi fu ba ci sukun ci ta ku na fi min su gikum e fu ne gina kayan dabba na ci yanzu yan layyana ma ne e fu sallaji e fi azun yara mu wani wa fi azun fagana e ko e ma e fi azun yara mu wani wa fi azun fagana wa inda mi hadisi nabi shatal hudali an nabi za a sanar kalanin ga ayyamu shirki ayyamu aklin wa shurbin efwaji ya ayyamu shirki wuce ya fune je zage. lagya mai lafina e bugo ayyamu shirki ya fi wuce e fiyazun ya mas'al min ya fune je e akazu yuce na ifradu juma'ati musiyali e zule fuen juma'a rigiyo mulan wuta li abi sabi wa radiyallahu anhu qala قال رسول sallallahu alaihi الله عليه za sallam ga la قال لا yawm احدكم يوم الجمعه ya buga fiya zunye furen juma ma illa an yasuma qablahu inda gwanga azun nga sai ka ni ka bi au ba da ku kuma wafi azun zuma ya fuwa ji mana iman wa lambe jima ife au ma wa jima bụ asiri i amma wala ya fuwa jima wa kakan zun ga gafi fi da bai na ga dị tiye hukunci ya fi fiye azun ya asiri ya mini efo ne ja ka ya fi fiye azun na nga yau mu shak min ramadan efo ya yau mu shak efo ne ladi ke loke shi na wakar ta kadamar kalamu alai ya gangu ga tubu da ni ala ya tsaya nan ka miliyan ne ga azun ga ta mai fun na dan wata kiyo wata azun fi e tsewa alai ga su mu liruwati wa aftiru liruwati sai e tuje badin babu yayi guru ya itikafu kafu ji man ga kafu itikafu lugatan wa shar'an ana itikafu ya bashi mi larabci wani gani bai ne itikafu ya bashi riyo nan qala ar-ragib asfahani ar asfahani gan al'ukufu ina al'ukufu ne al'ikbalu ala shayi wala yau shoku ya noci wa mulazamatihi wa malolo bai wuce ala sabili ta'zimi da yake wa wucin wal itikafu fi shar'i ina mai itikafu ba shari'a na huwa ngai al itibasu fil masjidi ezulun ye shi masallaci ezlaminu jiki yau ya zo lullu baniya masallacinmu a lasabilin kurbaki ya tiye zai watan bayan coyoco wani kalu a jagan a kaftuwa laza ai habartuwa laza alika yunwa shi shi ya yi wuce wani ya ne zai jiti kafin masallaci ya buwa jiki yau hmm. wani kuma kawakala ibn kudama al'imam ibn kudama al-maqdisa al-hambali sahibul muguni wani ga ga aliyar ce kafufin lura itikaf ya bashi mila arabci luzumu shay'i wa habsun nafsi alayhi yanzu zu bayan da cin musujin barran kana aw gairihi ya kirki ko je tu kirki amma ne bashi mila arabci mo ya ga gamare فمنه قوله من بواد نسل نتنقم أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والآكفين أكتامي تضيع itikafuna wa qala alikum an wacce mi zatu nagan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid e ga fe da so bayali e je me itikafuna masallaci ma wani e ga definition luga wa ga to sore wa huwa fi shar'i ne ba shari'a masuku al ikbalu fil masjid al iqamatu fil masjid ezu shi masallaci ko hmm. Allah sifatin nazkuruha ta ce sai fahimci mai ya ke bi da hannun wanda daga littafin ya almuguni littafin cikuro ka shaful qina ya limamul buhuti littafin cikon wuke wuke yiwu wale littafin ne don littafin cikon maza bayan kibo maza bayan hanabila especially ila ga yi makanta katun ga yi loce loce loce loce da matsayin loce ungoyar zuwa littafin almuguni ebe na wasu ya ji makanta na wagon wawa littafin wawa misali ya fi yi uji magun ga adi yusuf na wuce almuguni luwa na fi sabilin da almuguni ibn kudama almajimu'u ya al'imamu nawawi a ah, talhidu ibn abdulbar السنن kubra يا الإمام البيهقي مجموع الفتاوى يا الإمام ابن تيمية wale yau gaci ni ta hatin na jile ni ta hatin na ji a galabu matsari ya a kamu madamu ji ni dace hukumuhu matsalayin wuro ki hukunci ya yi tikafujin قال ابن قدامة ابن قدامة هو قربة وطاعة ele ya ni itikafu itikafu hukuncin qurbatun watan bayan lo bayan ceci wa ta'atun bi milatu ceci ma'ana sunnu wa qala ibn al-munzir fi al-ijma' al-imam ibn al-munzir an-nisaburi wa gani da fi al-ijma'u ngo ga al-ijma'u من بعد الإشراف على مذاهب العلماء ابن المنذر لتعرف من تقول يوما ابن الكتاب الإجماع ابن المنذر إجماع نجمع يقال كاكا كان يتيم مثال جونا وعديكي ngaku biya we daga waye ko na sai ni ko number 2 وقد الاشراف على مذاهب العلماء ابن المنذر wọ́n jí ìjìmọ̀ ọ̀kan wà fẹ́ ani nínà ṣe lè bá lẹ́jà agájẹ́ náà mọ́sálà kànzán mọ́ be ní be bọ́m̀bẹ̀ dáúdẹ̀ àní dáúdẹ̀ gẹ̀ẹ́wìn be kànzán màlìkí bẹ ṣáàtì bẹ zàkànzẹ́ bẹ zàkànzẹ́ bẹ zàkànzẹ́ bẹ zàkànzẹ́ bẹ zàkànzẹ́ bẹ àbúsọ́rì pátá ní àmà bọ́m̀bẹ̀ àmọ́dìbùnà àmbẹ̀lì Eh? no wọ́n yà alìjìmá wá ní alìmọ̀bùsùt alìṣìráfà ní alìṣìráfà aláàmàzáìbì ulama ake da alìmọ̀bùsùt yẹn eh, bú dẹ̀bọ̀ bí àmá alìṣìráfà gábùn wọn àwọn fẹ́ tírítì yẹn wucin gan bayu bayu bayu bayu bayu bayu kitabu kitabu kitabu mujallar bibir kita tana da wucewa wọ́n wá ájímọ̀ mọ́ yá ìjímọ̀ àwùjí alalal itikafa sunnatun jere tikafi ji sun nuro nan la yajibu ala nasi fardan wa ji wajibi ta za an ji mu ga ya farila na illa an yujiba wa almaru ala nafsi inda go to ga shi wace wace tikafi la ji wajibi ta ban nazaran e ce kiwo eh

والاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف يفوق يكرشه ne zaje Ramadan na sunyo daga bani sallallahu alaihi wasallam kama rawat ummul mu'minin Aisha radiyallahu Aisha radiyallahu anha ngol wa bin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan ga annabi a alaihi wasallam ya ji itikaf yafuku yakrashe ta Ramadan hatta qabada Allah har bi ka kuna sai tara yi gonan Imam al-Bukhari da Muslim ga gorwa da hadisi yana na Aisha ولكن نقل ابن نافع عن الإمام مالك قوله أما ابن نافع umugabeko daga ba liman maliki ngam fakartu fil itikafi ni paye yake itikafu watar watar ku sahabati lahu sahabe be egwane sahabe lujije itikafu gwane ma shiddati ittiba'ihim lil athar sahabe jima e, la mutu asaru ya ribi sarawi fa waqa fi nafsi mucima e ci ma ga da rayuwa wele ga annahu kal misali kire itikaf ke misali do bi mana kemina nabi feji a kemina mi feji anai sai ji wisalu hmm? sabe kiga a suye a alim za a sanar da ta wujin na ji a ta yada mutane kuma ta mu kawun nan a can wale wale yau ne so itikafiyo wa haram taraku li shiddati imam malik gan mele gan sahabi shi dai ajiye itikafu lugu ya mutsanani buwa mai walu walam yabluguni an ahadi min salaf annahu itakafa yuwa bi zandoro mini jama'a mafaji guda ji itikafa illa an abubakar ibn abdurrahman da gwa abubakar ibn abdurrahman ya yuwa mu daga maza bai malikiyo amalu alil madinati is very strong ki amalu alil madinati e tiye za madina ci e ngamalla zando ngamalla ademman yutumi ne malikiya shi na ji eh, ya amalu alil madinati muhimmanci ga khabaru ya ahadu nan kima la eleli eh, le gan e a ya alil madinati triti like if it is mutawatiru ko láti ganewa hmm. an yi alifu abiji ejo an ni tabi ne mafeje wuce biyo an ni tabi tabi ne mafeje wuce biyo a ni ga ito mele ejo kira da tabi ga ga na jide jana ko ji ana ko nga e, yi wuce ga lami to abun na bani nan amma ina e, daidai ganin ga ga hadisi ga tazwani zuwa ni wani bi amalu ahli madinati wani daidai bi amalu ahli madinati ya go maslaku ya ahlul bidai juyo a gaga eji hujja bi hadisi mutawatir amma eji hujja bi hadisi ahadiyan maslaku ya lulbidai juro gane ya ji hujja bi hadisi wuta wa mutawatiri akida a mai ji hujja bi hadisi a ahabi akida wa maslaku ya lulbidai juro. a gagan hadisi gai ahadu maliki ya kiyasu ba lami a tuki ya su ala abaru ala hadisi a hadu a ciki maslaku ya lulbidai juro. lórí ẹ́ tọ́nà ko àgàngán hadisi ahadu wọ́n ẹ̀sàbíṣẹ́ àràmù wà kó wọ́n ẹ̀sàbíṣẹ́ wà wajibu ẹ̀sìn ní pàtà cross kolas ní àmìlà hadisi yìí ajìtì àyọ́ àpẹtí ba. classification sai hadisi ní ahadu bí mutawatiri adéjìwòye for academic purpose oúnjẹ ẹgbẹ́ ẹ̀nà ìwújà nẹ́jì ìwújà wẹ́ da jí wọn àdísíyàn àádùn zai yi gobe na alkukuwa ma zai yi gobe na tumuta wa? ko imma garibu na zai yi gobe na imma azizu na gobe na imma mashuru na gobe na good ebe da wale sashi ya yi rinna iman fili da aka usuru shi daga littafi usuli jo turu mu mutan zila bi a shayara shi ibn dokun don dole zai kai littafi usuli mine ya mutu ake na jona a shayara shayo ya da ki al-imam al-ghazali na ya da ki al-amidi na ya da ki al-faqr razi na no yoko daga babu su a ta mu mutan zai da tawatiyan a shayara shi ku ba roji shi ba ku fi kafin usulo kafin ta complicate amma mutaqaddimu ne shi no Da misali ya limamu shafi kizul gowen ko? rabba alika mutu sun Kami ya limamu abu muhammad na azumi a zahiri wale gaji na kiliya yau ne ko? amma bani alhamdulillah manji ibn qayyim ila mulki na alamin un tiri ce sa shi ne ne da ne ji kakan shekul islam ibn taymiya al muswadda to mutu to babu to ndaku aga kalita ne ndaku aka ndaku ci ga janjali eh abul barakati baba ibn taymiya ibn su ku take kamno ci ku kamno ci ku kamno ci ku suke ga ajin hajjali ibn zai mai zai bela su muke Allah yau suke kallo ci ku kallo ci kallo ci ku a ce ma al-musawwad fi ilmi rusuli li ali taymiya huwa wa abu wajadu ibn taymiya to ba mutun da ku ba ku yau ko mm. amma da ta fi da wai ga usul fiqh alama na ajin hadisi mai pakistan cin da cikan wale littafin ci guri sarawi ah, al-muwafaqat ya al-imam shatibi ilimin usulu littafin da suke jiki mu good gudu al al'usulu min ilmi usul ya shek muhammadu misali musulmin da shiru gushi suke gudu sarauni kawaid na ji sa'adi kan birnin da kawaid na ji ibn sami a jiki nan ake kanin kafin kawaidu good gudu al ashba wannan zahir ya tiya kawaidu ya limamu suyuti ko ashba wannan zahir ya subuki kuma alkawaidu alkawaidu kubra ya ibn rajab alhambali zuke jiki mu suke gudu sauran ilimin kawaidu alka'idatun nuraniya yadda taimiya zuke gudu ne ebe gosi sabilillahi ebe na kafin usulo yadda cibiya ka fita yadda cibiya ka fita turu gan ashara yi. ko da mutakallimu na jin gawan masashiyar na jin gaman la a shekula allama abin za ka fifi abin za a fifi subhanallah abin za ka fifi marubuci kwallo ciro ga sai ji deputy ya bunu ba kakunan bunu ba sai hediyan lannatu daima ne amma usuli gagaru gaman wucewa so afifi fewu fewu alika ni al'amidi so bai yunga ne ga al'amidi da mutu sashi ya mutakallimu na bibanu ci na ku jaru fe jiyo kun jaru fe jun jara in collaboration with litafi na ibn azmi alika wasu laka na ibn azmi alika ni al'amidi to lokaci wuce zai fiye ji kasu wuce biyu na su zai su yi yoga su zai su fi giyu ba haka su fi giyu kasu zai profesa wuri ba ne su fi ba. hari mini ya ba sinu jinan adilita sinu jidan rai don noya methodology na sheik abdul zaka fi fiye lamitu ilimi ya usulu na gabu fiye jin bayani ga nan kwayo ko kira su a su mun ki ke shirai musuku likali shirai mai hali halikalan cujo kula yawa mm-hmm. mamduh alharbi zai gana a gafi raku tun boko muhammadu hassani tuwe ne gugba mass communication bai kafin media yanzu ya shi mijari da jo bai mai tv hana wujan muhammadu hassani kalita fi wani yanayi idan wurin nemi sashi abu ya zakulu wani kiwa ne gugba languages spain language muke da gwani kala da specialize ya jimi spain amma mustapha ne gumba da da gumba wani amma wajen pẹ̀lú so abu idan maka ya ganna ne ma ma yake gagan gan ya ci je wayin kula diti kafu jada na fa wata akaba al-hafiz ibn hajar filfati fati bi qawlihi al Ibn ibn hajar un jinjara ga wucin fatul baro ga su ba ga wa ka annu arada sifatan maksusa wa illa fa kada kai na hangar wa alimi na sahabati cewa gagan yana wani ɓago da yake si fano ci kayan yake da zamu ce ji tika bujiji na wa illa ko majajan fa kada kai na wa an gairu wa idin da sabati e la ga yaje daga na jigan zai ne amina ya sabe jona wa min kalam maliki yani daga daga wa min kalam maliki daga ga imam maliki wato man akaza ba'da ashabihi sashi ya zai ji maka da imam maliki nan alagabi ana yi tikafa jaizun an ka zo an da itikafa jaizun ke dai itikafu ji jaiza cingaga yana laifi da wa wa an kara zalika alayhim ibnu arabi wa an kara zalika alayhim arabi Ibn arabi ma wujin ka rudo shi Ibn arabi ma maliki ya wuce ma wa qala Ibn arabi tiga innahu sunnatun wa akada itikafu dai sunnuyo thumma وكذا قال ابن بطال أتي ابن بطال مقامم في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم دقيت يكيبه yake ani za su da mai itikafu kan donno wani fe ani za su da fe continue itikafu jin ma dulu ne lawo yake e kamu boran wa qala abu an ahmad bai na hadi min al ulama'i min ya ga daga ba da indoro min ya manjo khilafan ko ko ko wani gagan itikafu di sunnu kawucin maliki ya shi wani mara da mini yan mayan maliki ya ne gagan itikafu di sunnu wanda ya bai ma malika wa malika ga mala ga na je bai ma maliki gan wani liya gungun ya zo a nan ibn a ga daga wayo mm. ta ibn al-arabi ma maliki yo ibn battal maliki yo ibn abi zamanaini maliki yo imam shatibi maliki yo imam al-qurtubi maliki yo al-ishbili pat wo da ni pata maliki ayo ne e jigiji bo ma bi eh andalus pata maliki amere abu dawuda da ga bai da bai ma muhammadu ko ga lalamu an a min al-ulama khilafan wudde kwa wudde na wudde cigan wudde wasu ga man man da bane da telle ba ke dai an da sun ga tikafu yi suna na matsala yin su yi tikafun nisa shari'a da shari'a ke da yin zagi ji yi tikafu wani wani shirafu yi tikafu nisa yi za aminatil iza umminatil fitna wadda shari'a ke da dai zagi yi tikafu kaga fitina abin ya gaji amince fitina ci da ba nan ya yi za a yi shaiwa a disney ya yi sho na ga yi ta takaftu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waje yi tikafu famba biya ne za a sallami na ita ka fatima rasulullah za su mai muratun min azwajihi mustahaba ko hmm. in zagin da ci mini mishi ya nufi sa sallan maji ti kafu ga nabi mafeji ya e je tara to fakanat tara al'umrata wa sufra mafeji al'umratu ga sufra da yamma ne ya da ya tiya zurzuri na kum hmm. farubba ma wadana tu atasta ha ko to ma ya bula shi babu ta koyi da yuce wa ya tusalu ma mafi ji sallah ma ne ja fe tiya ma ne ja na gaga ko mm. wani ejiyen istihadu tu magiri da ejiyen alhaidu ebe da ejiyen alhaidu wai kan sallaji ejiyen alhaidu wai kan ji ejiyen alhaidu wai kan ne ba ke ba biyu nan ko mm. ejiyen wani ne ba su dan ne aka wani ja laban alhaidu na ko ẹgbẹ́ aláìdùmọ́ wọn kàn án zùn fi àmẹ́ ẹgbẹ́ ayé ti ha dọ́tù ẹ kàn án zùn fi à ẹgbẹ́ ayé ti ha dọ́tù mọ́ ẹkàn sálájà ha dọ́tù mọ́ ẹkàn jíjà hàn wọ́n ẹkàn tọ̀wá fi jà àndẹ̀rẹ́ wọ́n lè dọ́nà kó. wọ́n fakari awo a shafi lin nisa fi masu jama'a al shafi'i Gama makaru yonin zagaji tikafu da masallaci na jama'a kamar finona wa ja zawo ibn abdulbari a mali imam ibn abdulbari a nimuri al-maliki ga ja'izu yole fi da ba ne zagaji tikafu na wa gairu to zai ji ibn abdulbari a nan wawan raju ko mm. na to ya ganin gaji ya ganin zaɓe gano ko in lam tu'attil ala nisa'i al-masjid kaga ne a kaga ne wa mun maga to maka masallaci ga ake nan ba ya da ya tsalo masallaci mun shiga yan ga ne no problem ko hmm. wa in ka taqa fitnatu bi tikasiha sharati make da kaga fitina asami la gina reji itikafu da masallaci wannan e eh, gwanin hmm. la hmm. yi mutu tare oge ji guni yoyi kai astaghfirullah alazim ngala ngala mai je gidan ebe na zane iman na wuce lagun gale zage wasa fi wa ya gama nan ebe na wele gan wani ustazu alhamdulillah wani bakuranu wani lo masalaci wani lo yake kafu wani fiya zun da zudu da wuce wace wani a safiwa aṣẹ́wà ilé gan ó ti yó no aṣẹ́wà ilé gan amnul fitnati àti ẹ̀dẹ́mọ́lókó bali yusannu laha sunnu yo ya nla yozu an tadriba laha khaba'an nan ga ketenci na kacici nan auki sa'an ko mai jendoci tattatiru bihi nan ga asomi nuna Ni Allah ya tsali alaiha rijalu ya baza bagi bai yiwe mun da zalibar masashi ya ci fare ne ko ke fati yanzu ma wajen ganin na zubin ilagi da biyu nan ku feshi kiyo feshi su kunga ci ja wannan zai su kunga ci ja nan wannan bodi. ya boji wani blackboard are an kare yau tu fata ko fere fere gindo ci ya lalai ko wajen nan tuwa gindo biyu jiro misali bani wanda yake da simintin da kirari nan aje su kula gudu galar wadda ya luji kini bayan nan waji wa gina so ki waji bayan nan inda ci pátákó ló ṣe ẹ̀dọ̀ oúnjẹ sí ìdílé orí pangapanga wòlé àbẹ́lẹ́ wọn sún àbọ̀ náà wọn sún àbọ̀ ní ìlàjì náà gúnbà wọn ni bá fẹ́ yìí ti ko laji ganewa o eh an kale tu aje su kudurun wacce ne jinin amma ele fajidon a ce fufa ko tapoli wọ́n yọ́ ìyàwó òdí àbílé onígbàmí ti hàtì tí ó gbá iná onígbàmí yíò òdí àbílé bàúta kan kó ìfẹ́jẹ̀ kan ní ààbò ìnàwé لألا يطلع عليها رجال كو ebe da ba yi biliyo mako au an ta ta kifa fi hajjirin nisa illati bunina liyo mako kuma sallah don katayen zagi da mana ya je masalati na jaja to station yin zagi kuna na jefi nan nan tun bil masjidi na ajo je kwafi bil masallaci nan yusalli fi hannisa ne zagi jaja fi sallah da gwanan hadizatan an rijal na ga daya kwa ga game zagi nan mana ya riga dan ba ga da takani hawa da bagi na ko mana bana adalin لما في البخاري من حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان عليه صلى الله عليه وسلم عجل يتكاف ينفق ويكرشين سنة رمضان فكنت أضرب له قباء فيصلي الصبح مشاهدة تنتك نتيبه ani sa sun tashi tashi sallah su ba sun mai rukulu alaihi ce ga da tentin wancan gantin fastazan fastazan hafsa aisha an wọ́n wáyé sí níbẹ̀ náà dáìṣẹ́ wọn láyé ohun tó jẹ́ látẹ́ntì wọn yóò kàbé fàzíntù láhà àtàrí sí ní jíru fọ̀dọ́rọ̀ bá ti kàbá àti fẹ̀lẹ́mara àti zainab bintu jahshin kakuna zainab bintu jahshin yana zukun dọ́rọ̀ bá ti kàbá àti ákàrà tó fẹ́kẹ̀ kai wọn sí ci ma tí wà lẹ́nu bá bọ́n bá nínú àṣẹwọ̀n sí fi kí wà nínú ذلك فليتنا na wale tanafazul mutanafizuna wani generally mandi zaun da yi operate mm. waga je yi gani eh ni de kawai tv ni shi wani muto shi yore ba ci kendo nga da by all means nga kunga tv wa mm. ko la diga ne wa ni ge de shi ni by all means unzo da ile ilu shi ko قال ابن قدامة الإمام ابن قدامة قال وإذا تكفت المرأة في المسجد إن زجاجي تكاف دم صلاته استحب لها أن تستتر بشيء متابع mun ga mini wasu da yanzu ci na ko da an na zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bane mishi ya annabi sallallahu alaihi wasallam lamma aradna li itikafa na luga da ji tika wa ga ji tika funan umirna bi abniyati bi abniyati hinna faduri faduribna fil masjid ajin foro be imana tenti aji aka shi masallacin wali anil masjida yahduru rijal yabuna kuma masallaci da ba ji ajin bebo wa khairul lahum wa lin nisa'i ina ma da alkhairi ya bayo ci nan bai ne muke da alkhairi ya gani zagi ya zagi sun zugu Allah ya rauna gunnan wala ya wala yurinahu ba ya gani zagi ya wanda yato mahali ba yau wai za su ribat bi na an ja'alnahu ja'alatu fi makanin la yusalli fi rijal amma ga ke tsaten ta wani kuma Allah ta shi da ba yi sallah jana li Allah tafta sufufuhum wa yudhiqu alaihim yabo sai bilaba ba bayi ba ba wuce shi mai insha Allah ta ne ya kafin ya wannan ya biyan da dare sai buru insha Allah ya ce waktu ne ki kafu ba ne za mu daidai na Allah ba mu dada inda kuma mu kai kuskure Allah ga fata mana subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إلى حكم الإعلام سنوكي يكنا تدريب وغان lóhun tí lóhun tí ìtìká fún ẹjọ́